dandalin VOA. Jama'a Salamu alaikum. Wasu 'yan majalisar dattijan Najeriya sun rattaba hannu kan takardar bayyana aniyarsu ta tsige shugaba Goodluck Jonathan daga kan kujerarsa ta shugaban ƙasa. Sanata Alkali Abdulkadir Jajiri daga jihar Yobe ya ce yana ɗaya daga cikin waɗanda suka sanya hannu kan wannan takardar aniya ya kuma bayyana dalilansa. Magana shine cewa ko akwai demokuraɗiyya ko babu demokuraɗiyya ne, babu rabi rabin demokuraɗiyya. Ƙasa ta zauna ana tambele da ita, yau har Najeriya da wanda bai sani ba ma ya sani, wanda bai kamata ya sani ba ma ya sani cewa gwamnati ta so su ce a Najeriya. Kuma kowane ɗan Najeriya ya ga yadda aka yi wa kundin mulki karen tsaye. To in ko constitution ɗin ne shugaban ƙasa ya yi wa constitution ɗin nan hawan ƙawara ya ci mutuncin wannan tsarin mulki ya kakkarya shi ya tattaka don haka dole idan wannan tsarin mulki ne sai mu yawace mai tsarin mulki ya ce tsarin mulki ya ce mana idan muka tabbatar shugaban kasa ya karya wannan tsarin mulkin kuma majalisa ta tsige shi kuma majalisa tana kan wannan akwai yan majalisa wakilan Najeriya ma da dama da suka bayyana aniyar su ta tsige shugaba Goodluck Jonathan daga kan mukamin sa a jamhuriyar Nijar gwamnatin Prime Minister Birji Rafini ta tsallake rijiya da baya lokacin da 'yan adawa majalisar dokokin kasa suka nemi a kaɗa ƙuri'a ta tsige ta dan majalisa Lami Mummuni na jam'iyyar adawa ta MNSD ya ce duk da cewar bin samu nasara ba duniya ta san halin da ake ciki. Mu a mun shika gurin mu gaya ma jama'a abun da yake ciki. Yana so a zauna lahiya ya kamata kowa ya zauna a wurinsa. Shi kuma ɗan majalisa Tijjani Abdulkadir na wata gamayyar 'yan adawa da ake kira IRN a takaice cewa ai ba a yi ƙuri'ar ba ma maguɗi kawai aka tafka. Ai kun bi mu sau da ƙawa yanzu zaɓe ne aka yi sai ya kasance wa'anda suka yi zaɓen sun yi wa'anda ke nan yawa. Mu kuna gani hatta da takarda wadda ake bada wadda ake cewa procuration an hana mu an su daga cikin mu da suka zo yau da sahan nan suka samu matsala saboda ba su jikin su suka janye suka bar procuration shugaban majalisa ya ce ba su su da dama su yi zabe dan ba su ga mishi ba a bayan da gwamnatin ta sa ta tsallake rijiya da baya prime minister Rafini ya ja numfashi ya ce dama yan hana ruwa gudu ne suke na manyan kafar ungulu to amma kuma a cewarsa sa ba za su iya tare wannan ruwan ba. Mazorite sun ce har yau suna bukatan wannan gwamnatin ta ci gaba da aikinta. Wanda suka aje motion de censure sun kasa ko tunda ba su yi majiran sakamakon ba suka tahi. Wato wannan kamar dai dama ana son a hana ruwa gudu ne. Ba damuwa, ruwan ko gudu zai insha Allah. Prime Minister Niger Rafinin Gwamna Kashim Shatima na jihar Borno ya ce in Allah yarda an kusa kawo ƙarshen abin da ya kira haukar da take wakana a jihar da makwabtanta. Gwamna ya faɗi hakan ne bayan da ya je duba waɗanda suka ji rauni a sanadin tagwayen hare-haren bam a garin Maiduguri. Allah yana tare da mai hakuri. Ba abin da za mu cewa mutane mu illa su dada hakuri in Allah ya yarda wannan haukan zai zo karshe nan ba da dadewa ba. Muna nan muna tare da su ko mu rayu ko mu mutu muna nan tare da su. Ba abin da zan ce illa in ce in ba su hakuri in dada ba su hakuri amma mun yi imani Allah ba zalimin bawansa ba mun yi imani wannan haukan zai zo karshe nan ba da dadewa ba. Labaran kenan daga dandalin VOA.